to kin danna ake manta ba danna subscribe kin danna subscribe danna kararrawa ya likin kenan in kika shi kenan sai mu je yawa mu tabi yan rawa littafi na hudu alhamdulillah ala kulli halin godiya da yabo ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai da ya bani iko da dama na kammala littafin yan rawa kashi na uku gani cikin kashi na hudu tsira da amincin gafe gafiyayyen halitta muhammadu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wannan littafi mai take yan rawa ya samu ɗaukar nauyi ne daga khadija khadijan aja yar mutan gombe mai nishadantar da ku kullum da koyaushe na karanto muku shi nake cewa ai sauraro lafiya na san dai ba ku manta da inda muka kwana a kashi na ukun ba cikin tsananin ɓacin rai ya tattara hannun shi duka zai da abu amma sauran suka rike shi suna faɗa mai ya bari su samu abin da suke so tukunna idan ya so duk abin da zai faru sai ya faru bai dame su ba a littafi da ya gabata idan ba na manta ba inda muka kwana kenan halin yanzu cikin littafi na hudun za mu ci gaba da labarin ku kasance da taskar dan hamza domin samun daɗaɗɗen labarai masu nishaɗantarwa ilmantarwa wa'azantarwa faɗakarwa da dai sauransu sai a yi sauraro lafiya to alhamdulillah wannan takaitacce kenan a ci gaba da labarin namu jinin da ke zuba a kan abu ba kaɗan ba ne kan shi ya fara juyawa yana ganin jiri da ƙyar ya buɗi bakin shi ya fara magana alhassan ban taɓa zaton ku da kuke yan uwana za ku min hakan ba ban san cewa kuɗi ya fi zumunci da ɗan uwa ba na mallaka muku dukiyata ta gado da ɗimbin dukiyata duk duk da da wadda take da ita amma hakan bai ishe ku ba shine sai kun haɗa da komai da komai nawa da na mallaka saboda tsabar mugunta da In to ku sani ba ku kuka nema min dukiyata ba sannan ban nema dan ku ba na nemi dukiyata don iyalina ne da al'ummar rasulillahi don haka ku yi min duk abin da za ku min ba za ku samu komai ba domin na kula a yanda kuke so na baku dukiyan nan ko ban baku ba to za ku iya ba za ku bar ni da raina ba za ku iya kashe ni haushi ne ya ƙara kama alhassan da hussein ɗin ya sa wannan dalili suka ji wani mukulun bakin ciki wannan dalili ya sa na yanke hukuncin haka to tun da ka ce haka za mu kashe ka daga nan mu nemi dukiyar ɗin mu haɗa auren yar shi da ɗan gidan yaya yarka amma tun da ka ce ba haka ba tun yaushe na so a yi haka tun da ka ce ba haka ba gashi yana so ya ɓata mana komai da komai miƙewa babban babban nasu yayi ya tako zuwa gaban abdi almustapha ka sani fa tun fil azal ba na ƙaunar ka ba na ƙaunar komai da ya shafe ka ba na ƙaunar komai naka tun mahaifinmu suna da rai saboda fifikon da mahaifin mu yake nunawa a kanka tun da kai da kai da dukiyarka dukiyar taka kaɗai muke bukata mu mallaka don haka a halin yanzu ma ba za mu fasa iya da nufinmu na kau da kai da abin da ka mallaka ba ina lamya take ina yarka lamya da mubarak suke suna hanyar najeriya dangane da dukiyata kuma nan ma babu abin da za ku samu banda wadda na baku a baya wannan gida da nake ciki ma yanzu haka shi karan kanshi ma na sayar hatta sauran na da kamfanunnuka na da duk abin da na mallaka a wannan garin na sayar na tattara komai na bayar wa yarinya ta ta kai ma wadda ban haɗa komai da shi ba babu alaka babu dangantaka na jini zai kula min da zuri'ata da dukiyata ina mai muku nasiha da ku rike zumunci tsakani da Allah ku ji tsoron Allah ku guji son zuciya ko bai karisa ba babban cikin su ya kai mishi wani wawan naushi a tare haɗi da zuba wani uban ƙara na tam na ɓacin rai bakin ciki ne bakin shi har kumfa yake saboda jin ba za su samu komai ba almustapha ko ta halin kaka sai dokiyar ta dawo hannunmu sai na salwantar da rayuwarka yadda kake takama da su inda kake takama kake tunanin za ka iya katange ‘ya'yanka da dukiyarka daga sharri na to kayi kuskure fita suka yi suka bar shi a wajen bayan sun kwantar da shi a ƙasa a haka suka tafi suka bar shi a yashi a wurin bayan sun saka ɓawon ayaba a ta kow-ina, sannan suka rufe falon ɗin ta ciki duka kofunan guda biyu kofa ɗaya suka bari a buɗe nan ma ba sosai ba bayan sun ja kujera da tebur mai ɗauke da kofuna da ruwa sannan suka tafi tafiyar suke da wuya almustapha ya fara ganin duhu baki ɗaya baya ganin komai baya jin komai nan fa ya kasa komai motsa komai na jikin shi ba kaɗan kaɗan ba jini ya ci gaba da zuba a jikin shi kalmar shahada ya ci gaba da maimaitawa a cikin ranshi domin ko ɗin shi baya iya buɗuwa a wannan yanayi dai haka rage ya halin shi da a daidai wannan lokaci lamya ta farka daga baccin da take mubarak ya tsara kuka mai ƙarfi lallashin shi ta fara yi take ta ji idanunta na zub da kwalla zuciyarta ta tsinke ta fara karanta addu'ar da duk ta zo bakinta domin samun nutsuwarta a haka jirgin su ya isa najeriya duk da ɗauki da murnin da take na zuwa najeriya sai kawai ta ji komai ya sauya mata tana matuƙar tsananin kewar abbi da aminta bayan sun gama komai ne kawai ta haɗa duk abubuwan da take bukata ta ɗauko littafin da abinta ya bata na adres ɗin inda za ta nema da kuma adres ɗin unguwarsu aminta tunani ta fara yi akan ta zai gidan su abbi da ya saya mata tukun gidan da abinta ya saya mata tukunna idan ta huta bayan kwana biyu ta zai gidan su aminta hakan kuwa aka yi Tana isa gidan duk da bai kai kwatan kwatan gidansu ba amma gidan ya yi kyau sosai. Ta yaba da yanayin yadda gidan yake da yanayin yadda mutanen unguwar suke ta rayuwa kowa na harkokin shi wasu na ta kallon Mutane na ta harkokinsu wasu na ta abin abinsu wasu kuma suna kallonta ta shige gidan din murmushi ta musu suka maida mata da murmushin ta ɗaga musu gaisuwa mai gadin gidan ya taso da gudu ya mata sannu da zuwa Najeriya. cikin hausarta da baya fita sosai ta amsa masa cikin sakewar fuska ɗauko mata kayanta ta yayi a motar da ta kawo ta ya shige da shi cikin gida ya mika mata kin gidan ya koma cikin gida cike da ƙaunarta a ran shi don bai zaci zai ganta da fara'a har haka ba nan ta shige cikin gida bakin ta ɗauke da addu'o'i na neman tsari da kuma alkairan da ke cikin sabon gidan ɗin wajen sabon waje eh, da kuma ubangiji ya kare ta da sharrin da ke cikin sabon wajen kwantar da mubarak ta yi ta nufi ɗakunan ta leƙa su tana ƙare musu kallo ta sai abbi wayarta ta zaro ta fara kiran shi ta ji shiru ta ki shiga ta yi ta ƙoƙarin gwadawa amma ba ta shiga a haka ta haƙura ta ce watakila ya kashe yana hutawa ne da wannan tunani ta fara cire doguwar rigan da ke jikinta ta zauna daga ita sai gajeren wando da bes nan ta ɗauki mubarak ta ta ɗaki da shi ta watsa mai ruwa washe gari da ta tashi ta yi wa mubarak wanka ta sako ta saka masa riga da wandonsa mai kyau ta ɗauko ta ɗora da boyfriend ɗin zakir mai matuƙar kyau wanda ta kusa masa gwiwa ta zira masa takalmi ta ɗora mayafi ita ma ta shirya tilin gashin nan nata ta ɗaure shi a baya wadda ya bayyana a ƙasan mayafin nan nata a haka ta kulle kofar gidan mai gadin ta hango shi yana zaune yana hango ta ya taho da gudu ya duka ya gaida ta amsa ta cikin sakin fuska bala mai gadi kenan bala mai gadi saurayi ne ko in ce matashi ne da ba zai wuce shekara ashirin da bakwai ba ya zo ya duka a gaban baba mai gadi gani baba ran ran ke daɗe ga wadda zai rika kai ki duk inda kike bukata godiya ta yi masa ta ce masa tana so ya kai ta wani waje dai kamar inda za ta ci abinci haka domin ta huta da kuma wajen shakatawa amsa mata yayi da to nan ya karbi jakar hannunta ya bude mota ya saka ta shiga ta masa godiya mamakin ta yake idan tana yi musu godiya wani kasaitaccen hotel ya kai ta a cikin garin Kano iya haduwa hotel din nan ya hadu kallon wajen take cike da so da sha'awa duk da zai cewa wajen ba za a kwatanta shi da ire-iren wuraren da ta saba gani a waje ba amma dai ya mata kyau sosai nan ta shiga ta ci abinci mai rai da lafiya ta sa aka ba wa aka ba wa direban ta domin ƙin shiga ya yi ta matsa kusa ta matsa su shiga tare yaƙi ya ta matsa ta bashi wuri ya ce kat yana faɗi a ran shi da haka masu kuɗi suke kula da masu aikinsu da direbobi da masu su da an samu da ba za a samu masu mugunta da kuma keta ba lallai da an samu nutsuwa bayan sun kammala komai ne sun gama ne ta umarnin da a haɗa mata take kawai, suna gamawa ta miƙe ta fara tattakawa tana ganin yanayin wajen ɗin a yawon da take ne ta hango wani wajen da mutane suka taru mata na rawa ana kallo nan ana tafa musu abin ba ƙaramin burge ta ba tana murmushi nan ta ji wani ya mata magana a gefe guda Zuyawa ta yi domin ganin mai mata magana. saurayi ne ta ganshi tare da shi akwai wata budurwa siririya sosai fara ne mai matuƙar kyau ga shirya sai dai ko kaɗan bata kama kafar lamya a kyau ba domin kuwa bambancin da ke tsakaninsu abin ba a cewa komai murmushi suka yi wa junansu daidai nan ne direban ya iso ɗauke da take away ɗinsu yana kallon ta ta kallon gefen saurayin nan da suke ya yi murmushi haɗe da cewa manyan gari ana ganin ku dama ko da ke dama wane mu direbobi irin ku ai matan manya ne dariya budurwar da yawa magana ta yi haɗe da fari da ido ta ce Bala direba kenan kai ɗin ne ka kasa ganewa ai na ce maka ina son ka kai dai kawai kai kake ja da baya kake guduna ni fa ka sani na amince ina son ka rawa ne dai ba zan fasa ba ko ma me mutane za su faɗa a kaina sai dai su faɗa ba zan rawa ba ni fa da kake gani na ana bana yawon banza bana yawon tazubar rawa da ka ganta a jikina take kuma ba zan daina ba da zarar na ji kiɗa to dole sai na taka rawa ni ban damu da surutun yan unguwa ko kuma surutun da mutane za su rinka faɗa ba a kaina mamakin irin waɗannan mutane masu surutun nan nake yi wannan budurwa da take magana daga magana biyu zuwa uku sai da ta yi magana goma budurwa ce miƙe ta miƙa wa lamya hannu ta ce suna na farha kuma ina zaune a unguwar su bala amma unguwar da yake aiki nake nufi ba Murmushi Lamya ta bayan ta mika mata hannunta ɗaya wadda bai ɗauke da Mubarak ta ce sunana Aisha amma ana kirana da Lamya. Daga Hausarta ta gane wace ce Lamya cikin zumuɗi take magana la ke ce wadda aka ce za ki dawo mu daga Dubai wow I mean wow ai sosai kuwa na gani <laughs> you have no idea a yadda na ganki nan yanda na matsu na ganki sai ka ce wata 'yar uwata wace ce ke domin labari ya karaɗe unguwarmu ba kaɗan ba mahaifinki ya kyautata wa 'yan unguwarmu ba kaɗan kaɗan ba yana kyautata musu ya mana alkhairai masu yawa ciki har da ni duk da bamu taɓa ganin mahaifinki ba ta hannun mai unguwarmu ta hannun mai unguwarmu sako yake isowa na 'yan unguwa baki ɗaya ga wadda ke da buƙatar taimako sai dai in mahaifinki bai sani ba lai mai dariya ta yi sosai ta ce do you really talk like this all the time ita din ma dariya ta yi tana kallon ta haɗi da fari da ido ta ce kwarai kuwa haka nake dan ma kin samu yau bana jin surutu ne raina a bace yake ban samu na shiga na yi rawa ba ta ƙarisa maganar ta cikin jimantawa kanta kiran sallan azahar ne ya katse musu hira inda suka yi sallama farha ta ce bala sai mun haɗu a gida in ba damuwa an za ta kai wa lamya ziyara ne ta tabbatar mata da cewar babu damuwa za ta buƙaci hakan kuwa. Da yamma ko sai ga Farha ta iso cikin shigarta kamar kullum na doguwar riga da mayafinta wadda a cikin ƙananan kayanta haka suke. Sallama ta yi babu mai gadi ya buɗe mata dukawa ta yi har ƙasa ta gaida shi ta ce mai ina bala ya ce ya je makaranta da ke yana biyu kenan yana 200 level. Sallama ta yi wa babanta Baba, sannan ta shige ciki, nokin ta yi a ƙofa inda Lamya ta buɗe mata ta yi zufa sakamakon rawar da ta tiƙa. Dan kuwa da suka dawo wanka ta ta yi sallah ta zauna bayan ta sallame Mubarak ta ba shi abinci ta haɗa shi da abin wasannin shi. Nan kawai rawa ya motsa, tsumi rawanta ya motsa mata daga nan ta yi ta rawa da ta gaji ta ci abinci ta yi burush, ta dawo ta ɗora daga inda ta tsaya tana kan rawa ne farha ta katse ta. gajeren tsaki ta yi tana buɗewa da ta ga ita ce sakewa kawai ta ta mata izinin shiga nan take kuwa tana zan ita kam ta yi ƙawa rungumar ta ta yi runguma irin ta larabawa ita kuwa farha bata saba da ta saba ba sai kawai ta ji abin daban wajen zama ta nuna mata ta wuce kicin kafin ta dawo sai ganin farha ta yi tana teka rawa abin da ya matuƙar burge ta kenan Ajiye ruwan ta nan suka yi ta rawa sai da suka gaji suka zube kan kujera suna dariya tare da mai da numfashi. A zahirin gaskiya yau na yi matuƙar jin daɗi sosai, ashe ke in ma haka kika iya rawa. Hmm. Ai in ke ina ke ce dai kika iya rawa. Ki dai ki bari gawa, ai in kika ce rawa ɗaya kenan. Duk ƙawaye na fi su iya rawa, domin koko a makaranta idan an idan ana so a yi wadda ya fi kowa to dole da ni za a fara in na koma kam abin ba a cewa komai in na fara rawa kallo na ake amma kuma ke taki sanin rawar ta daban yake ban san ma me zan ce ma rawar ki ba haka ne kam domin mu mutanen can da kika ga yanayin rawar larabawa da muke yi daban ne shi yasa ma nake yin ta ni din ma idan ina yi abbina yakan cewa I'm the best dancer ever tunawa na yi da abbina hakan ya sa kwalla ta kawo mini idanu tashi ta yi ta ɗauko wayar ta sake gwada layin shi amma har yanzu a kashe kuka ne ya kubuce mata hankalin farha ba karamin tashi ba take ta matsa kusa da ita domin ta. tana son ta ɗora hannunta a bayanta ta lallashe ta tana tantama Zan yi hannunta ta yi daga baya ta fara ɗorawa cikin inda inda ta fara magana me ya faru kike kuka farha abina ne na tuna abinda ba ke damuna tun da na zo bai taɓa kiran mu ya jiya ya muke ba sannan ina so na ji ko yana lafiya na gagara samun shi gabana na mugun faɗuwa, idan na tuno da shi Hankali na ya tashi kwarai bubbuga bayan bayan ta farha take yi haɗi da share mata hawaye inda suka fara ambaliya ta ce ki haƙuri ki haƙuri lamme kin ga wanda ke kina da ma uban da zaki kalla ɗin komai daren daɗewa ki tabbatar da cewa naki ne ni kuwa wadda dama tun kan a haife a haifen nawa uban ya rasu tawa uwar ta baro dangin ta baro dangin miji da suka takura mata ta zo nan tana rayuwa da ni ni kaɗai har Allah ya yi cikawarta a halin yanzu shekara na biyu kenan shekara biyu kenan da rasuwarta wannan rawa da kika ga ina yi ɗazu ita ke ita ta rike ni ba ni da kowa ba ni da kowa babu wani nawa domin ni ban san dangin uwana ba bare na ubana kuka ne ya ci ƙarfinta wadda ya ba wa lamya tausayi matuƙa lallashinta ta yi ta labarta mata rayuwarta ita ma baki ɗaya da iya waɗanda ta sani da wadda ta ji labari farha ta yi matuƙar tausaya wa lamya lallai bahaushe ya yi gaskiya idan ka ga jarabawar wani to naka sai ya zama na fila sai dai ke da gatan ku ni kuma ba ni da kowa farha ki kin yi ƙoƙari kin yi ƙoƙari domin haka zan so ki dawo nan da zama sai mu zamo tamkar sisters kin ga mubarak yana da yan yana da yayo uku kenan duk sanda muka yi waya da ya amin zan ba shi labarin ki domin shi ma tun da na zo bai kira ni ba bari dai na duba me ke damun wayata domin ga baki ɗaya kamar an canza min komai haka ta take ita ɗin ce dai amma dai kamar dai abubuwa sun sauya nan abdi kawai nake iya gani dubawa ta sosai sai ta ga wani sabon layi ne na najeriya aka saka mata kuma ba babu namban kowa sai na abbi ita din ma a yanzu ne tukula ta samo nambar kamar ba daidai ba ce ta fahimci hakan ɗin yanzu ta kula da kyau ta fahimci nambar tashin hankali ta shiga mai ke faruwa ne ta sun da kanta ƙasa tana nazari ga zufa da ya fara geto mata wani tunani ne ya shige ta ta miƙe kamar an mutsune ta ta fara faɗin no no no please no this is not happening again please ta rushe da wani marayan kuka ta durƙusa ganin kukanta da take ne yasa mubarak ya rarrafo rungume ta yana kuka lallashin ta farha ta ci gaba da yi har sai da lamya a samu nutsuwa ta sake fashewa da kuka ganin baki dai ba ta hayyacin ta kuka take ne yasa sun ta fara tunanin ko dai sun kashe abu ne tabbas ya san za su kashe shi na rasa na rasa shi kenan kamar yadda na rasa amina yanzu za su raba mu da shi kenan shi yasa ya turo mu nan abin me yasa kai mana haka me yasa kai mana haka baka bari mu mun kai su kotu ba kotu ta bi mana haƙƙin mu. abbi me yasa me yasa ka ba su dama akan dukiyarka da ka sani da ka ba su komai ko da za mu yi yawo tsirara ne za mu haƙura da juna abbi numfashinta ne ya fara sarkewa nan kuwa farha ta kawo ruwa da sauri ta bata da kyar ta samu ta sha tana kuka ba ƙaƙƙautawa abbi hannun wa ka bar mu ina za mu samu ya amince? ya za a yi in samu baba musaf ba ni da tabbacin dangin amma za su karɓe mu na fi son mubarak ya kai matakin secondary school akalla dai yana da wayo kafin mu je domin ko sun koren ba zan ji kaɗai ya mini yawa ba na rashin amina, kuka suke dukkansu uku Ƙwanƙwasa kofar da aka yi ne da kirfar hata ta tashi ta mika wa Lamya hijabinta da ta gani a ninke a gefen kujera, ita kuma ta mai maida rigarta sannan ta je ta buɗe kofar Bala ne ta gani murmushin karfin hali ta yi masa izini Lamya ta bashi ya shigo ya zauna a gefe Farha na sha gaya miki ki daina kuka kowa da kika gani a duniya akwai rayuwar da Allah ya tsara masa ke kuma taki jarabawar kenan don haka ki rage wa kanki damuwa ko kin daina ko kuma ki daina damun kanki wannan ramar da kike bana santa son ta ya karasa maganar shi cikin fara'a murmushi ta cike da shaguba ta ce Allah bala idan in ka karasa in ka rasa abin da ke zuciyarka ban sanya abin yake ba in kuma ka karisa za mu yi faɗa haba ni na isa na ce miki <clears throat> gara dai na yi shiru na isa ce miki wani abu ne kamar budurwar da ta wai meye ne tamkar an ɗaura wa ɓarya zane. wane ne ya faɗi haka haɗi da kama baki murmushi suka yi inda farha ta nemi izinin sanar da bala komai nan take ko farha ta ɗauke shi aboki shine kaɗai ke baya-baya da ita domin a unguwar sun ɗauke ta 'yar mace kuma karuwa farha ba ta yi ilimin boko mai zurfi ba don mahaifiyarta ta rasu tana ss1 yanzu haka tana shekara sha shida a wajen karatun islama kuwa isan iya ce ba biyu ba domin akwai ta sosai wannan dalili ya sa bala ke koya mata karatun boko bayan bala ya ji labarin duka ne da matuƙar wa waɗannan bayan allah da kanshi domin shi tashi rayuwa abin ba wani abin cewa shi tashi uwar marabuwa suka yi da baba in mai gadi wadda ba za ta iya rayuwa da miji mai gadi ba duk da yadda take da kyau a haka dai ya sallame ta Bala kuma ya ƙi binta don ba ta da dalili mai kyau na rabuwa da mijin nata. A haka suka ci gaba da rayuwa Bala da Lamya da Farha sun zama abokai kokari Lamya take yi ta koma makaranta inda babu mai gadi ya shige musu gaba a matsayin uba ita da Farha suka koma suka fara daga SS1 domin su samu su shige university su samu damar yin ilimi mai kyau domin su kula da kansu su samu rayuwa mai matuƙar kyau. mubarak kuwa mai aiki lamya ta ɗauka masa ana kula da shi musamman ma ba shi komai wata dattijuwa ce da ba za ta wuce shekara arba'in ba zuwa da biyar mai suna tani tani tana kula da ita ba yi magana ita da farha lamya na rasa wani mm, tsakanin lamya da farha na rasa wafi wani surutu idan suka fara wata ran tashi tashi take ta bar musu wajen din wannan takaitacce kenan a cikin littafin yan rawa kashi na hudu bayan shekara uku da wata biyu A cikin shekara uku da wata biyu nan, abubuwa da dama sun faru, ciki kuwa har da result ɗin Lamya da Farha da ya fito. Ya yi matuƙar kyau sosai inda suka samu abin da suke buƙata. Mubarak ya iya magana ya yi wayo kamannin shi da abin shi na ƙara fita. Sau da daman lokuta Lamya takan sa shi a gaba ta yi ta kuka ya ta tambayar ta momi menene domin sunan da yake kiranta da shi kenan a zaton shi ita ce mahaifiyar shi sai da ya fara kiran Lamya da wannan suna ta sha kuka ba kaɗan ba lokacin da ya fara kiranta da momi. don ba ƙaramin tausaya ma rayuwarsu ta yi ba ba ta hana shi hakan ba ba ta kuma bari kowa ya hana shi ba to masu sauraro ga dai lamya an gama secondary school kun dai san yanzu kam kyau dai ba a magana koyaushe za ta fara rawa sai Allah ni dai na matsu ne in ga ta fara rawa a ci gaba da labarin namu na littafin yan rawa kuwa Lanyar ta na hango ta zaune tana danna waya ta yi sabbin ƙawaye ta WhatsApp ɗinta sanadiyar farha waɗanda da dama kuwa masoya rawanta ne kawai hirar wata waka suke yi tun da ake waƙan ɗin bene rawan da ake mata yadda lamya take bayani ba karamin burge su ba domin tana nuna musu ita fagona ce wajen rawa jita an zauna a gefen ta ɗago kai ta kai kai kai waye wannan kuma da Allah ni duk za ki soke ne da ƙashi nan kuwa farha ta ji haushi domin ba ta so ana zancen ramarta ƙara kallonsa kawai ta da kyau zaune lamya ta tana daɗa sassauke ta da gwiwar hannunta ita kuma lamya tana dariya don abin kamar takulkuli yake mata ta ce ta shigo rike da hannun mubarak yana ganin su a haka da gudu shi ma ta hoya haye mama ta ne kina gani sun min taron dangi ko dariya ta yi ta ce hmm, yanzu na zo na tofa nawa ku zo ku juya min baya ku min taron dangi babu ruwana a haka dai na ganku idan kuka gama ku taso ku zo ku ci abinci miƙewa suka yi suna dariya domin dama yunwa suke ji abinci suka ci gaba da ce suna hirar su lamya yaushe za mu je wajen faisal ne in ke ma a saka ki a wannan harka kan ki fara shiga ta ki fara shiga taro kina ba da mamaki domin na na kula burin ki kenan in ki rawa a yaba miki domin na san za ku yi matukar son ganin ta za su yi matuƙar son ganin take salon ɗin take rawa kai farha wannan dogon sharhi haka ni ko a yau ɗin nan da yamma ma mu je bala ya kai mu yayi bara na je na ɗauki wankan sikari yau sai mun ba ma yara mamaki domin akan step ɗin nan babu wadda ban ban wuce shi ba ihu suka yi haɗi da dariya oh my goodness farha do you really need, need to talk and talk much all the time Kwarai kuwa, to ya kamata fa ki nutsu, kar a rena mu, domin kin san akwai ni da akwai maƙiya a wannan wajen. Ba na son a ce yau ni ce zan yi rawa, ba ƙaramin kuɗi nake samu ba. Sun san ba na bin kowane ƙato ɗaki, so kuɗin da nake samu na daban ne. Mu ai babu ruwanmu da kowace ƙatuwa bare kuma ƙato. Burina kawai bai wuce na yi rawa Aminu tafi in burge kowa ba ne hakan kan sa in ji nishaɗi a zuciyata. haka suka ci gaba da tattaunawa har karfe biyar na yamma ta fara tashi ta je ɗaki inda suke kwana da ke tare suke kwana yanzu fara ya zamo yana kwana ne shi kaɗai wannan dalili yasa suka ware masa ɗakin shi shi ɗaya tuni da sassafe take zuwa ta tashe su suke komai da komai nasu bayan sun yi sallar isha ne suka yi wa bala magana ya fito da mota a kwance Kowacensu ta sha ado da a baya sun yi rolin na kanta a cikin ƙananan kaya inda lamai ta saka siket tsokakken siket ɗinta. Kasan <laughs> shi yana da faɗi sosai ga wasu stone da suke jikin shi mai kyalli daga nan ne suka gama komai an masa ado a sama sai kuma riganta shi ma haka wani galalliya ne ya kama jikinta tsam ta gyara gashinta inda ta ɗaure shi ta sake shi ta baya sai tsago biyu da ta yi masa inda ta kwantar da shi a bayanta abin dai babu ba a cewa komai sai wanda ya gani ne lanya ba karamin kyau ta yi ba farha sai kallonta take yi kawai farha kallon kallon ya yi yawa tun muna shiri fa kike kallo na har yanzu sai mun je sai mun je tun kina haka ai sai arena mu farha ta ce gara ya zama hakan ɗin ma gyara zama ta yi baki ɗaya tana ta fuskanci lamya za ta fara zuba da wannan surutun nata lamya ta katse ta farha na roƙe ki don Allah ki haƙuri da zancen zuga ne da kike yi din nan akan wannan surutun naki murgudo baki ta ta juya ta ce fine dariya lamya ta yi ƙasa ƙasa don ta yi imani ta ba ta yi imaninta ta bar farha ne baki a buɗe har suka isa ba za ta yi surutu ba Allah sarki rayuwa kenan wannan takaitacce kenan a haka suka gama shirin su suka tafi suna isa suka tarar da faisal a kofan shiga wajen rawa yana ta jiran su haba dan allah malamai sai ka ce waɗanda ba za ku zo ba kun shinya ne haƙuri farha ta bashi tana fari da ido tana son zuba mai zancen nan na ta yace dakata hanya ubar uwar zuba duk inda kike duk inda kika fara zuba sai an rasa mai kwashe ki yanzu dai mu je daga ciki a rubuta sunanta a yi komai a gama inda za ta fara gudanarwa da wasanta a yau mu gani ran farha ya ɓaci sosai ai eh kam ai ko a yau kun ki Allah to sai na yi surutu domin kuwa ina cikin farin ciki babu wanda ya sai hana ni magana ehe tunda ba da laifin kowa zan yi zancen ba ta kare ta zancen ta cikin hawayen shugaba ita a dole yau an ki sauraren ta lamya ce ta kamo ta tana lallashin ta inda ta haƙura ta gyara tsayuwanta za ta yi bala'in maganar ta da bata yi a ɗazu ba ai kuwa suna kula da hakan ba su yi magana ba ba tare da ta ce an kiti ba suka wuce ciki Ba ta gane abin nan nasu ba ita dai tana kallo ne tana bin su tana ta zuba surutu ko kala babu wadda ya ce mata bala da ke gefe dariya yake kama hannun mubarak ya suka tafi shan ice cream din da suka taho suka bar su lamya ta ce suna tahowa da shi tunda babu kowa a gida su taho da shi tuni ne ta tafi ta tafi wani waje inda suka je aka gama komai na tabbatar da lamai a cikin masu rawa bayan sun gama ne wani ɗaki ne aka kai ta don yin kwalliya faisal ya ɗauko wasu kaya ya bata akan ta sa ƙanana ne sosai ta ce a'a wannan na jikinta ma sun isa wannan da ya bata sun yi ƙanƙanta a gaskiya ba zan iya ba kaman wannan bar da na jikina tunda ni ba wai wani abu ne ya kawo ni nan ba bayan na rawa wannan su ne perfect ɗin kayan da zan iya yin rawa da su su ne the best ɗina ciro doguwar riga ta kawai ta baza gashinta bayan ta gama komai kuwa faisal ya kusa su ma saboda ganin tsananin tsabar kyanta ga wani gashi da in take da shi wadda sai a tv kaɗai yake ganin mata mai irin shi magana take mai ta shirya bai ma ta ba sai da ta bugi kafaɗar shi sannan ya dawo cikin hayyacin shi ya fara inda inda inda ya amsa mata mm, mm eh to mu je yana tafe yana juyowa baya sai surutu yake yi dariya kawai suke ta mishi har suka isa wani irin kishi ne mai tsanani ya kama 'yan matan da suke wajen saboda ganin kyakkyawan da ta fito lamya ba kaɗan ba hmm. abin ba a cewa komai ma kaina da na ganta sai da kishin ya kama ni duk da dai za ta danse ne saboda wani hararan da naga ana mini a gefe na ja bakina na tsuke ba na ce komai ba tana hawa wajen da za ta gudanar da rawa ko baki ɗaya hankalin mazajen da ke wajen ya dawo kanta wasu daga cikin matan da ke wajen su da kansu sai da suka razana saboda ganin yadda take wannan kuma daga ina waka ce aka sake mata ta arab aka kunna mata waka ce mai matuƙar daɗi a hankali ta fara takawa domin sai da ta ziga baki ɗaya idanun mutanen da ke wajen ya mata yawa amma a haka ta ci gaba da takawa yanayin yadda take rawa ne ya fara ya fara ɗaukan hankali aka fara mata tafi tafin da aka fara mata ne yasa ta fara warwarewa daga nesa farha ta kwala mata gira Dagowa ta yi ta kalle ta ta ce go lamya go lamya show them what you got nan fa ta fara rawa kuɗi ya fara yawo a cikin iska sai watsa mata kuɗi ake yi kugunta kamar zai karye saboda juya shi da take yi amma ko a jikinta alhamdulillah duka duka a nan zan huta a cikin littafin rawa kashi na hudu sai a yi haƙuri da uzuri mu garzaya zuwa kashi na biyar kadijan a ta ɗauki nauyin kawo muku shi ni ko mai nishaɗantar da ku na karanto saboda wa'azantarwa tunatarwa a huta lafiya